sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. wannan mako ya mayar da hankali kan alkalaman da ke sanar da karuwar masu harbuwa da cutar kuturta a Najeriya, cutar da tuni yankuna da dama a duniya suka yi bankwana da ita. Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO a shekarar 2021 ya sanar da cewa zuwa yanzu akwai adadin kutare 3,500 yanzu haka a Najeriya, wanda ya mayar da kasar kan gaba a nahiyar Afirka ta fuskar yawan masu cutar. Cikin shekarar da ta gabata jihar Kano da ke arewacin Najeriya kaɗai ta sanar da samun mutane 108 masu dauke da cutar ta kuturta wanda ke matsayin babban koma baya a kokarin yaki da cutar tsawon shekaru. Dr. Ibrahim Aliyu Umar kwararren likitan wannan cuta ta kuturta a Kano ya ce abu mafi mahimmanci a yanzu shine kara kaimi wajen wayar da kan jama'a. Jihar Kano tana daga cikin jihohin da suka cimma burin a samun kasa da mutum daya cikin mutum dubu goma masu dauke da wannan cuta a tsari na hukumar lafiya ta duniya ke kenan wato WHO a kuma kamar yadda Najeriya ta cimma wannan matsayi a shi yasa maji cewa a shekarar bara a najeriya gaba ɗaya an gano mutum sama da dubu masu wanda ɗauki cuta jihar kano kuma ta gano mutum ɗari da sha takwas mai kiɗa cuta wannan kuma ya nuna cewa lallai akwai masu ɗauki da cuta jifa-jifa wanda kuma yasa dole a cikin da faɗakar da al'umma dan kau da wannan cuta a cikin al'umma baki ɗaya wannan kuma ya zama abu ne wanda yake na farin ciki musamman saboda ƙara ganowar hanya ce ta kawo ƙarshen ta kuma ƙara faɗakar da al'umma da ake akan wannan ta ya gaya nuna cewa na aiki kenan a cewar ƙwararren likitan Dr. Ibrahim Aliyu galibi jama'a kan yi sakaci a lokacin da suka fara samun cutar fata maimakon garzayawa asibiti tun a matakin farko sukan bari har cutar ta tsananta ta yadda ba za a iya shawo kanta cikin sauki ba. Idan mutum ya ga alamun wannan cuta ya tabbatar ya je asibiti mafi kusa don a duba a ga cewa ko cutar kuturta ce ko ba cutar kuturta ba ce. In cutar kuturta ce a bashi magani kyauta har ya samu ya warke ba tare da matsala ba idan kuma ba ita ba ce kaga mutum sai a ga wani irin ciwo ne sai a bashi magani gudan yadda yanayin ciwo. ciwon ya nuna kullum muna faɗakar da kan mutane da al'umma game da wannan cuta wadda alamominta idan suka tashi za su su bayyana da kamar canji ne kawai na fata ake gani musamman kaga yanayin al'umma da muke ciki za ga cewa yanci fatar mu za ga tana duhu a ce baka ce a to kaga idan mutum ya ga yanayin canjin fata ko wani sashi na fata sashen da kana ya haske musamman da kwatanta tare da sauran bangare na na sa to sannan kuma wannan guri da canja ya haske ya zama ya kasance guri ne wanda idan misali aka ce ya ya an yi amfani da wani abu mafi a laushi kamar gashin kaza ko zare ko wani abu aka dan zizara a gurin wannan guri da ya haske zai ji kamar ba taba shi idan ya rufe idan sa amma idan an taba sauran sashin da bai wannan haske ba zai ji zai ji an taba shi sannan yawanci wannan guri da kan iya canja kala ya haske zaka ga cewa ba wai wani dagawa yake ba sannan ko babu wani kaikayi a gurin shi yasa ma da wasu ba sa iya sanin cewa an samu canjin fata ko sun samu da cutar kuturta saboda canjin yanayin fata da ake gani ta ta danya haske ne a nan kutunta tare da sauran bangaren fata sannan ba wani dagawa yake ba sannan ba wani kaikayi yake ba illa iyaka kawai dan an zizara gashin kaza ko wani zare ko wani ba kan gurin da ya canja ya haska to mutum mutum ya rufe idonsa in an taba shi ba da sa an taba shi zarar mutum ya ga wannan canjin yanayi a fatarsa to yana da kyau ya je asibiti mafi kusa ya bayani dan a duba gani dan cutar kuturta ce kaga dora shi magani ya warke in ba taba kuma sai a duba wani irin ciwo ne sai a bashi magani ya gurgudan yadda ya dace ko ya kamata wakilin mu Abubakar Abdulkadir Dangambo ya zanta da wasu masu fama da wannan cuta ta kuturta da ke killace a sashen kula da masu cutar na asibitin ya da kunya da ke garin Bela a jihar Kano ga kuma yadda zan ta gudana gaskiya lalura ta kuturta ina tunanin tsammanin shekara ɗaya na fara jin nan ƙasan ƙwawa na dindiris haka nan bai ma in ana aiki a cikin ruwa eh nake jin dindiris to shikenan he bana da kaka abun da ya ya ga kawa na kone kaga ire-iren hinan kawa na kone wani wani lokacin ya baki ya manne ya bari haka wani lokacin kuma he gwale dole na yi ji haka he warke bana jin zafin ciwon baya zafi eh bana baya zafi wannan ne kawai yanzu da ya tsanya haka nake jin zafi zan ga na kawa na kone ga ka ganshi nan wannan na kafan haka kawa wuta da kawa na tutsa a cikin auta zai yi hulhul haka eh fahe ya wannan ne ne ya zube da wannan ya tsanye mun haka dole wani lokacin hina ya maganin zazzabi haka da ciwon jiki zuwa karfin jiki in ina ji ya zuba mun kalulu a daure mun nan sai ji kuma zazzabi ya zubo mun. to shi na sha to kawai gari ne kawai kaga wannan ciwo a jikinka ko akwai wani a danginka da yake da shi gaskiya a dangina babu mai shi saboda tun ma har mun fita wajen nema ma abin ya gagara kaga abin da dalilin sanin bakin zaren na wannan hannun mun je wajen nema muna nema irin rikon ma'aikaci haka ko ta nan gurin na yi kawo wutar wannan ya kame to ina tunanin zai dauke nauyin aikin muka je sai na ga kawai ko ma'aikaci aka ce tana gaggaya na iya ƙara girma shi na haƙura na to shi na higa tambaya mata masana ya aka ce ai gaye gaye aljana ce na tako a ruwa gaskiya amma a batta tun na yaro ba gada ne ba duk ya ma babu wannan lalura ga baki daya da wainar magani akwai wani a nan udulla ya taba zuwa nan asibitin da da farko na gargajiya aka fara mini sai aka ce aka wani asibitin bela da aka wani aka dora na akan magani sai da na sa magani na wata goma sha biyu shekara guda kenan mutum daga na samu lafiya jikina sai wannan kurji to shi kuma daman dai wannan kurji isa meka wani za a rinka zuwa kwantar da kai a rinka maka wanki da haka da haka har ka samu lafiya ka warke tun kafin in sha wannan magani kuma shi ma wannan sanadiyar yan wannan maganin gargajiya shi ya kawo wannan hakimin kutare a garin na bela wanda aka samar da asibitin kula da masu wannan larura fiye da shekaru hamsin a cikin sa malam bala adamu ya roki masu fama da wannan cuta kan su rika mika kansu ga jami'an lafiya don samun kulawar da ta kamata maimakon ɓoye kansu wanda ke kaiwa ga yada cutar da kuma sake ta'azzarar ta a jikinsu. eh to ai da can ɓoye ta aiki yanzu kuma kai ya waye ba a ɓoye ta kuma waɗannan shugabanni namu suna daɗa ƙarfafa mana gwiwa inda duk muka game wannan larura mu yi ƙoƙarin mu jawo hankalinsa domin ya zo gudun kar a ce su kutare ne yasa suke ɓoye kansu ko ajiya na yawa wani waya lallai ya zo nan asibiti kuma ɗan ɗan ɗan abokina ne kuma zai zo in Allah da cikin wannan sati idan mutum yana ɓoye kansa ko yana kunya shiga ya kaga idan ya zo ya samu lafiya ba wani kunya ba tsoro ba wani kyama kuma amma idan yana kaga kamar irin su waɗannan kaga muna tare su da yawa da sama da waɗannan da ƙasa da waɗannan su ya waye sun zo su ma masu muna tura su ja mana waɗansu. To ko wannan cuta na da magani kuma ana iya warkewa ka cukan? Dakta Ibrahim Aliyu Umar ya yi mana ƙarin haske kan magungunanta da ma yiwuwar warkewa daga cutar ta kuturta. Cikin ikon Allah da kuma taimako da bincike da kuma hoɓɓasa da ake a gwamnatance da hukumomi tana da magani kuma maganin ta in an sha ana warkewa ɗari bisa ɗari kuma sakamakon cigaba da aka samu kamar shekarun baya da in aka duba a daga mutum ya sha maganin shekaru masu yawa yanzu kaga taimako da kuma bincike da ake ya kasance maganin da ake sha yanzu maganin da ake shan su na tsawon wata shida kawai sannan mutum yana fara shan wannan magani zai warke ɗari bisa ɗari kuma zai zama babu wannan alama wannan canji zai baje sannan babu wata matsalar da mutum yake iya samu wannan ya zama kuma kasancewa wannan magani ana ba shi ne kyauta kuma in an ce ana ba da magani kyauta ba nufin wai kyauta ya zo a'a gwamnati ce tare da ƙungiyoyi masu taimaka mata a mataki na jiha da ƙasa baki ɗaya suka haɗa suka haɗa ƙarfi da ƙarfe aka taimaka aka tabbatar cewa an yi tsari na siyo wannan magani sannan kuma an zo an samu an raba shi kyauta ta hanyar taimakon a hukumar lafiya ta duniya wato World Health Organization ko WHO wanda suka da karfi da karfi tare da gwamnatin jiha da kasa baki daya da kuma hukumomin lafiya sauran masu taimakawa gwamnati aka samu aka siyo wannan magani da kasar waje aka shigo da shi sannan aka raba shi zuwa ga asibitocinmu don marasa lafiya masu ɗauke da cuta su samu su sha wannan magani a ba tare da samun kalubale ko wata wahala ba musamman kaga yanzu ne da ake ciki na mutane a ce mutum a ce sai ya je kasar waje da magani da shi kaga ai ba kowa ne zai iya ba shi yasa ake kawo shi kuma tabbata raba shi a kowane asibiti wanda ake da bada wannan maganin da aka ware wanda kuma yake da wannan ciwo da ya je an gwada shi an ga wannan cuta za a dora shi akan wannan magani ya sha ya warke cuta eh, lafiya lau ba tare da ya nuna wata alama ko wancan jini ne a jikinsa ba. Jawabin Dr. Ibrahim Aliyu Umar kenan kwararren likita a fannin cutar kuturta cutar da ke matsayin babban kalubale ga bangaren lafiyar duk kasar da ta dirarwa. Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo gobe. Allah ka ba mu mai sama Allah kwabe azaba gobe Legi ya kwaɗai ce ko baka yau gobe dan ka ba bashi yake so Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu, mai sama Allah ya taimake su amin to a gaida likita bokan turai a madaniya da niyya sosai madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana mu abubakar abdulkadir dan gambo sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya